muslim sannan mun yi bayani wurin karatun bukari garin birnin kabi sannan kuma gashi zan kara yanzu a ah, sanin kowa na wannan kungiya ta jama'atu izalatul gida ya kama ta sunna ta jihar Kebbi tana gudanar da wa'azi da gidauniya kowace shekara so guda kuma lokacin da ake yin wannan abin kamar irin wannan lokaci ne bara an yi bayan sallah amma don wasu dalilai haka a wannan lokaci aka yi yanzu kuma da waɗannan dalilai su haka kuma yanzu sai aka dawo ga lokacin da ake yi babu shakka akwai abubuwa tattare ga wannan kungiya waɗanda sun ka shahi lalura ta dole kuma ta dukiya waɗanda in babu wannan abin lalle giɗi zai bayyana mutanen alkhairi wasu ana wannan kuma daga baya su zo su ta ayyuka waɗanda ba ku ko sani ba domin ayyukan da wannan kungiya ke yi musamman ta jiha ko abin da ya shahe ta heta kawai an ka ce abin da an ka samu bara da shi an kai tun da bara habbana to mutum ya san bai balle da gama wannan da yin musabaka da aka yi ta jiha duk abin da aka samu shi kenan sai yanzu ya tafi ga kuɗin da ake biyanmu daga ƙasa wajen miliyan shida da dubu ɗari biyar waɗannan kuɗin suna nan na bana kuma na nan cikinsu na san abin da ɗaya aka rage ba su yi miliyan ba, sannan ga ida sakatariyar mu inda ofisoshin mutu sannan ga musabaka sannan ga hajji operation na 'yan agaji sannan ga samina ta ƙasa da ta jiha eh? sannan ga sayan motocin da za a yi aiki da su waɗanda ya kamata mutane su zan lura da wata biyu kuwa yau a ce wata biyu ni din nan na yi maya jos ta kai so hudu to sannan ga ayyuka na yau da kullun wanda kullun kuna gani yadda baki ka kowa to bisa ga wannan da abubuwan da ma ba ambata ba aka tahi tsaye domin a gudanar da wannan wa'azi da gidauniya muna yin wa'azin mu rana asabar a yi gidauniya ranar lahadi to sai bana ina jin an fara sanarwa ku. to sai kun gaji an ce za a yi wa'azi ranar juma'a da dare a yi gidauniya ranar asabar to nisa abinda ya sa ƙashin bayan ta yi addini gaba ɗai ɗa'a da biyayya da sanin wane gaba garin yake duk wanda bai ɗa'a ga wanda a shugaba garai to ba mutunna ba duk wanda bai san wani a gaba garan ba ba mutum na ba dabba ta ta rayu cikin jama'a wato mun raba takardunmu na farko cewa za a yi wa'azi ranar asabar a yi ranar lahadi kuma an fara aikin na amsa wata guda gaba to ko da aka yi wannan aiki an sa wa'azin da za a yi a gombe tsakanin wa'azinmu da lancin ɗinmu da wa'azin gombe akwai mako ɗaya to sai lalura ta gitta gwamnan jihar gombe ya ce mashi goma jasa malamai ta ƙasa ya gina ma yan izala makaranta wadda ka a taho a gani kuma yana son malam ya ce ya buɗa sai aka sa ranar buɗa ta sai gashi da ranar da za a buɗa sai an buɗa ta sannan in mako ya dasa na a yi wa'azi sai aka ce to ba za a buɗa ta ran nan ba za a yi wa'azin mu eh, sai an yi wa'azi da mako ɗaya sannan a ta buɗawa don haka sai an gurgusa wa'azin ya an ka zo an ka buɗa a zauna nan sai an yi wa'azi sannan a wace to gurgusawa da an kai an ka sa wannan mako sai daidai da da ha gurgusa an sa wannan mako dama daga wa'azin gombe sai kamfe ne aka na ƙasa. a garin sokoto to dama kamfin shi adda muna da makura tsakaninmu to sai an ka zo an ka buɗe wannan makaranta an ka yi wa'azi na ƙasa to sai ya zama zuwa wa'azin sokoto ga wanda yake a kamfin na sokoto da ruhe shi sai zan sati biyu to abinka na abinda waɗanda mas'uliya take gare su kuma an riga an zauna an yi matsaya wa'azi na ƙasa sati uku kun san da sati biyu muka ko to haɗuwar da wannan ƙungiya ta yi albarka haɗuwar da yake ana nan cibiyar ba a rabu ba to an riga an yi matsaya sati uku uku na za a yi to kaga tun da wasu bayan Allah da aka haɗu su suka ba da shawara a mai sati uku uku to kuma ana na haɗe ba abin da ya raba sai aka ce to bayyuwa a ce kuma a sati biyu sai a gurgusa ya kai sati uku to kai da ya sati uku sai kunnan doki da wa'azinmu wa'azinmu da za mu yi na jiha dolancin da za a yi wani shekari za a yi shi ranar asabar a yi lancin lahadi su kuma za a yi abin nan taron wa'azin kamfin ranar asabar a ruhi lahadi yana yiwa ƙasa na sokoto tana wa'azin ƙasa ranar asabar muna jihar kebbi tsugunni muna wa'azin jihar kebbi yana yiwa ƙasa na sokoto ana ruhi kamfin na agaji na ƙasa ranar lahadi mu kuma muna nan jihar kebbi tsugunni muna neman gudunmuwa to dama wannan ƙungiya a'idarta idan reshe ya shirya aiki sai local government ta shirya aiki sai daidai da reshe to reshe ho ba ko magana za a yi babu nashi babu nashi idan local government ta shirya aiki za ta yi jiha ta shirya aiki to magana a ƙaza a ƙaƙa a babu wata magana babu na local government ta ta zuwa ta ta harka idan jiha ta shirya aiki sai ƙasa ta shirya nata babu magana na jiha in dai ɗaya rana jama'a na fahimta don haka sai muka ce to ga ruwa sun kama ga wuya wurin rabon takardun ga an zo abuja an zo kano an zo kaduna an zo ina an yawace jihar da duk ko ina an ba da takardu asabar za a azila da za a lonce ga shi da kamfani agaji za a yi wa'azi ran asabar za a yi kamfani ranar lahadi to kaka za a yi in muka jaya muka sa mako na sama mu haɗi don za a ɗora zakwa birnin saba a ce na aiki in muka jaya muka yi ƙasa an haɗi sai Allah ya ba mu fikira kuma ina in Allah ya so in Allah ya da sai aka ce ni ka hana mai wa'azi juma'a a nemi gudunmuwa rana asabar da yammaci mai sakwato ka ce lallai wa yayi ce to waka shawara ita ma aje na kasa ya bani da na buga mai yake ni kare ku abin kula na asibiti in ku kare ku ku sakwato to sai mun kai wannan sai mun ka roki Allah ya sa mu yi muwafaka to jama'a baicin wannan jawabi abinda muke bukata kowane mutum ya sa tashi gudunmuwa muna kira ga jama'a kowa ya sa tashi gudunmuwa kuma namiji da mace hakika akwai bayan Allah masu wa addini cikin gidaje da an faɗa musu masu na bata gudunmuwa masallatai mu da makarantun nan masu halin mu da masu karamcin hali bayan gudunmuwa muna roƙon addu'a sannan bayan addu'a muna roƙon kowa zan jika da nagari mai yayata wannan aikin domin ne cin nasara addini cin nasara duk wani mai addini ta faɗuwa addini faɗuwa kata wala ko baka gane ba Allah shi taimake mu shi ba mu nasara ya yi mana gudunmuwa ya samu yi muwafaka saboda kuma duk wanda annan gaba ɗai ba mu ɗauke mu kowa ba muna gaya ta nan dai da binin kai ko ƙasa ana zuwa a'a duk wanda annan kowa ba mu ɗauke muna gaya ta kuma muna da haƙƙi muna da haƙƙi domin akwai haƙƙi shiddar annabi ya faɗa tsakanin musulmi musulmi in ɗan kai kira ka amsa to mun kira Allah ya kai mana rayuwa Allah shi mun nasara assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ah, wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh akar makallawa Allah ya saka mana da ainihin alkhairin sa kamin gabatar da wanda zai addu'a a jiya masallacin an haya mai sanarwar walima ta je ga local gamman a ah, shi ya gobe rawan nan walima an jayi ta insha Allah a yanzu insha Allah wanda zai muna addu'a shine malam Sulaiman Abdul Qadir sai dai akwai wanda ke nema addu'a marasa lafiya gida da kuma asibiti صلوا ala النبي ala اللهم صل على محمد وعلى محمد وارحم محمد وعلى محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ورحمنا هدنا وارزقنا وعافنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار ya Allah wannan karatu da aka yi mana Allah ka ba mu ikon gane shi da aiki da shi wanda ya karantar da mu Allah ya saka masa da alkhairi Allah ka albarkaci rayuwarsa ya Allah ka tsawaita rayuwarsa ka albarkaci rayuwarsa da tamu baki daya ya Allah ka bazuri a zuri'arsa da tamu baki daya bukatun mu na alkhairi Allah ka biya muna abin da muke tsoro na sharri Allah ya kare mu gare shi marasa lafiyar mu gida da asibiti da masu yawo da rashin lafiya ga dukkanin su Allah ka ba mu lafiya ya Allah ka yaye wannan damuwa abin da aka yi na jiya Allah ya sa ga zan kafara ga laifukan mu ya Allah marigayenmu Allah gafarta musu kai rahama cikin kaburukansu ka yahi musu kurakuransu ya Allah mu da ke da sauran rayuwa Allah ka sa ƙarshen mu alkhairi ya Allah muna da bukatu daban-daban ya ubangiji taska ka ba ta karewa Allah ka biya bukatunmu na alkhairi wannan lancin da za a yi Allah ka ba mu nasara ka sanya waka da taimakonka a cikin wannan aiki ya Allah ka ba mu gagarumar nasara a ciki ya Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmi ga kafirci da kafirai wanda ke cutar da al'ummar musulmi a cikin ƙasashe daban da ma a cikin wannan duniya tamu ya Allah kawo al'umma ah, ta musulunci garkuwa Allah ka isa musu da sharrin makiyansu kafirai ya Allah waɗanda ba su haɗa cikin musibin wannan zamani ba na cutar kafirai Allah ka yi musu kariya ka tsare kare mu baki ɗaya ya Allah idan rayuwar mu ta zo ƙarshe ka sa mu cika da imani dan kiyama ta tsaye ka bani takardun ayyukan mu da hannayen mu na dama Allah ka ba mu aljanna ka firdausi da rahmaka Allah kare mu azabar wuta ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين